ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه حقيقه waɗanda suka kafirce daga cikin Yahudawa da Nasara da kuma mashirkai za su shiga wutar jahannama a ranar alkiyama kuma za su zauna a cikin ta har abada waɗannan su ne mafiya sharrin halitta domin kafircewarsu ga Allah da kuma ta manzansa